kuma mu girmama malamanmu ku da ba kwa karatu su da ba sa karatu sai a sati sau ɗaya sai a ramadan kaɗai kuke zama gaban malamai to ku girmama malamanku ku kame harshen ku gabarin zagin su malami baka san ina yake ci ba ina yake sha ba baka san shigansa da fitansa ba amma harshenka kamar wuka akan kankana abu kaɗan ina ya samu wa ya bashi ina ruwanka wanin nan yana jin daɗi fa to ka hana mana ka duba fa wa kake so ya ji daɗi wanda zai gaya maka Allah annabi wanda zai wuce gabanka ya yi sallah ya hau mimbari ya yi maka huɗu ba ba so ya ji daɗi don zuciyarka ta lalace don Allah ku gyara wanda bai gyara ba ya saura gare shi ai don Allah ya ɗaukaka shi ne ma kake faɗin abin da kake faɗi a kan shi amma za ka yi asara ba ka da wanda za ka yi gaba da shi sai malami ba ka da wanda za ka yi ɓatanci gare shi sai malami wane nan kaza kaza ne wancan nan kaza kaza ne wane kaza kaza ne Allah ya gyara halayenmu